yammacin asabar shida ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara 1438 daidai da 29 ga watan julai shekara miladiya ta 2017 wannan shine kasid na 142 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam as-Sani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Zadul Ma'ad littafi ne mausu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da irin manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mai gudanar da al'amuran rayuwarsa da addinin sa malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi kasancewar yana halin tafiya a inda yaje kasar makka don aikin haji daga garin su na dimashq sham nesa da iyalansa da littafansa Allah ubangiji saka mashi alkhairi zamu tashi inda malam ibn qayyim al-jawziya yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil aqiqa ga wata gaba da za ta bayyana tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da al shi shine wato abin nan kenan yanka da ake yi ma jinjiraye na haihuwa suna ko yankan suna malam yace fil muwatta'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama su'ila anil aqiqati faqala la uhibbu al ya zo a cikin muwatta ta malik rahimahullah cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallama game da al-aqiqa game da dabbar suna da ake yanka ma yaro sai manzon Allah ya ce ni ba na son uquq ba na son yankewa lafazin al'uquq dama daga aqqa ya uqqu uquqan yanke abin da yake a sada da juna da daga na aka ɗauko lafazin ake amfani da shi wajen yanka dabbar to wannan lafazi ne da yake yana da wata ma'ana mummuna sai manzo Allah sallallahu ya nuna kyamatar shi ga lafazin saboda eh, yana da alaka da yanke zumunta yanke ainihin alfarma iyaye yanke mutunci mutunci da girmamawa tsakanin ɗa da iyaye sai ake cewa wannan abin da iyaye wato ‘ya'ya suke ma iyaye na rashin kirki ake ci mashi oƙoƙ yankewa yanke zumuntar ɗa da zai tsakaninsa da iyayensa wanda mummunan aiki ne daga cikin kaba'ira Allah ya tsare mu to sai zama lafazin yayi iri daya shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inuna nuna kyamatar sa ga lafazin kamar yadda dama yana daga cikin manhajinsa umumi kyamatar munanan munanan sunaye zamu zo nan gaba kadan zai mana magana a kan waɗannan ainihin masayil din mummunan suna da da ainihin hukuncin canza shi a musulunci da mustahabbancin sanya ma yaya kyawawan suna da ƴaƴa da abubuwa da komai da kuma kyamatarwa akan faɗan munanan sunaye da la'anta da makamantansu saboda suna zama da ta'asiri ga abubuwan to sai manzo Allah ya kyamaci wannan ainihin wato irin abu anan ka annahu kariha lisma sai aka fahimci yana kyamar sunan ne ba yana kyamar ita kanta wannan al'ada ko wannan ainihin wato aiki na yanka din ba zakarahu an zaid ibn aslam ar-rajulin min bani bamra an abi haka al'imam maliki malik ya ambata da isnadi wanda yake da akwai mutum mubhami shine rajulun min bani damra qala ibn abdul sai al-imam ibn abdulbarri an-namari abu amr rahimahullah ya faɗa a cikin littafin shi ainihin wato na at ya ce, wa ahsanu asanidihi ma zakarahu abdul razzaq anba'ana daud ibn qais qala sami'tu amr ibn shu'aib yuhaddithu an abihi yace isnadi mafi kyau ga wannan riwaya ita ce riwayar ainihin Abdurrazzaq As-Sana'ani a cikin littafin shi Al-Musannaf daga Dawud dan Qais Dawud yace naji amru dan Shu'aib yana bada labari daga baban shi wato isnadi ne kyakkyawa kenan duba zuwa ga shahararren sabani da malamai suke da shi akan a wannan tarjama ta Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi wanda mafi dacewar hukunci shine a ce eh, eh, sanadi ne wanda yake hasanun bai kai matakin siha ba wallahu a'lam qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama anil aqiqati fa qala an tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama game da hakika sai yace la uhibbul uquqa bana son yankewa wa ka'annahu kariha lisma qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah yansuku ahaduna an waladihi ɗayan mu zai yi wa ɗansa yanka ka ce kana kyamar wannan sunan shi sa wata rana zaka ji sai zamu zo mu ji sai ake kiran dabbar da suna nasika yanka yanka na ibada maimakon uquq ko aqiqa sai aka cimbe shi to algata ya manzon Allah yanzu idan mutum aka masa haihuwa ba ya yanka wa dan nasa dabba ba fa qala sai manzon Allah yace man ahabba minkum an yansuka an waladihi falyaf'al wanda duk yake so yi ɗansa da aka haifa masa yanka to yana iya aikata hakan anil gulami shatani wa anil jariyati shata ya yanka ma ainihin ɗa namiji akuya guda biyu ya yanka ma ƴa ta mace akuya guda ɗaya wannan hadisi ne sahihi kamar yadda malam ya ambata al-imamu abdurrazzaq as-sana'ani ya fitar da shi a cikin ainihin musannaf haka na al'imamu Ahmad haka al Abu Dawud haka al-Imam al-Hakim an haka na al'imamu imam al da wasu malaman Sheikh shekul albani yayi takhriji da tabbatar da ingancin wannan riwaya a lamba ta 1600 da lamba 55 a cikin littafin shi a sahiha wallahu a'lam wa sahha anhu min hadith Aisha radiyallahu anha 'anil gulami shatani wa 'anil jariyati shatun har ila ya inganta ta riwayan Aisha radiyallahu anha wacce al-Imam Tirmidhi ya fitar da Ibn Majah da al-Imam Ibn Hibban al-Basti sun fitar daga Aisha radiyallahu anha da isnadi tabbatacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da namiji dabba biyu ya ta mace dabba guda daya wa qala a wata riwayar manzon Allah ya ce kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma yawma sabi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma wannan al ainihin wato Ahmad Ha'ilawi shine ya fitar da wannan riwaya da Abu a Sheikhul Albani yayi takhrijin ta a lamba ta 1100 da lamba sittin da biyar na littafin Irwaul Galil fi a ahadithi manari sabil inda ya tabbatar da ingancin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullu gulamin rahinatun kowane ɗa yana matsayin wato rahina mahabusa tsararre ne yana abin na rataye da wuyan shi lafazin rahinatun za ga zo da ta'un ta ainihin ta anifi wadda kamata yi a tsaban larabci ya zama kullu gulamin kullu gulamin rahinun sai zama an samu ainihin concordant agreement na tsakanin wannan wanda yake muzakkar da shi ma ainihin lafazin khabar to amma wannan yana iya zuwa haka da ta'ut ta'anif dan mubalaga kamar yadda ake cewa fulanun karimatu qaumihi akan fada haka a ce wane sai a ce karimatu qaumihi yana da daraja a idan mutanensa ba za a ce karimun ba haka akan ce aqilatul atrab aqidatu atrabihi wana a cikin sa'anninsa ya fi kowa wayo ko yafi fi kowa hankali sai a ƙara ta'ul ba za a ce aqilu atrabin ba ina fata mun gano larba suna faɗan wannan dan ainihin mubalaga kuma da yake cewa allama allama ne kon allamu a ƙara ta'ul mubalaga ne dan nuna kaiwa matuƙa wajen siffa din yace rahinatun bi aqiqati a wata riwaya murtahanun yana ɗamfare ko yana daure ko yana rataye da akikarsa tuzbahu anhu yawm as wacce za a yanka masa ranar bakwai ga wata ranar bakwai da haihuwarsa wa yuhlaqu ra'suhu wa samma sai kuma a ainihin wato a ainihin aske masa kansa wa samma. sannan kuma a sanya masa suna za mu zo mu karanta insha Allah a cikin tufatul maudud me yasa aka ce sai ranar bakwai za a yi waɗannan me hikimomin da suke cikin insha Allah ko da karatu na gaba ko bayo ba qala al imam ahmad al imam ahmad yace ma'anahu annahu mahbusun an shafa'ati fi abawai me ake nufi da ainihin rahinatun imam ahmad yake cewa an tsare shi daga barin yi wa iyayensa ainihin hakika abin nan ceto al-imamu ainihin abu suleiman al-khattabi da shi da mai littafin aunul ma'bud suka ce wato inda zai mutu yana yaro cewar da aka yi yaro ƙanƙani da ya rasu kafin balaga daga haihuwa zuwa kafin balaga zai ceci iyayensa to idan ba a yanka mishi hakika ba to zai ƙi yin wannan ceton ba za a ba shi damu wannan ceton ba shine ɗaya daga cikin ma'anonin a rahinatun kenan haka ainihin malamai suka faɗa kan littafin ainihin umdatul Kari. da kuma aunul Ma'abud da fathul bari na ibnu hajar warrahnu fil lugha al abinda yake nufi arrahan a cikin harshen larabci shine tsara abu qala ta'ala da Allah yace kullu nafsin bima kasabat rahina ai kullu nafsin bima kasabat mahbusa kowane rai za a tare shi da abin da ya aikata zai zama responsible akan abin da ya aikata wanda wasu sun yi amfani da wannan a matsayin dalili akan cewa kamar da zamu zo mu ji a matsayin dalili akan cewa lalle hakika wajiba ce saboda an ce za a tsare din wa zahirul hadith annahu rahinatun fi nafsi ibnu qayyim al-jawziyya yake cewa amma zahirin hadisin na nuna cewa ne shi mutumin shi yaron shine zai zama katangagge ga kan kansa ma'anan shi mamnu'un mahbusun an khairin yuradu bihi za a tsare shi a katange shi daga duk wani alkhairin da ya kamata ya nuface shi zai rasa alherin duniya zai zama yana cikin matsala a duniya wala yalzamu min zalika an yu'aqaba ala zalika fil akhirah amma babu lazimi akan cewa wannan zai ja mishi dalilin samun wata uquba a lahira wa in hubisa bi tarki abawaihi al aqiqata amma yanaluhu min man akka anhu abawahu ko da kuwa an katange shi ainihin bitarki abawaihi aqiqa saboda iyayensa sun ki mushi hakika amma yanaluhu a katange shi daga barin samun abin da ya kamata ya samu man akka anhu abawahu a katange shi daga abin da wanda iyayensa suka yi mushi hakika za su samu ma'ana idan mutum iyayen shi sun mushi hakika to sun biya kamar sun biya fansar shi kenan sun fanshe shi daga wannan tsarewar to ko da a nan duniya ya zama dalilin ba a mai hakika ba shi ya zama cikin wannan ɗaurin bai samu fansa ta duniya ba to ba lazumin haka wani abu ya faru da shi a lahira ba ya futu waladu khairun bisababi tafrit abawaini dama kuma a ɗabi'ance alkhairi na iya guje maɗa saboda iyayen shi sun yi wasa da wani haƙƙin nasu wa illam ya min kasabi da kuwa ba ba shi ya aikata ba kama annahu inda jima'i idza samma abuhu lam yadurra ash-shaytanu waladahu kama yadda a wajen tariyar aure wadda a dalilinta aka samu cikin haifarsa a dai lokacin saduwar idan uban yayi addu'a بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا kamar ya tabbata idan miji yayi wannan addu'a Allah zai hana wato shedan daga cutar da wannan yaro malamai su maganganu akan meye ma'ana wannan cutarwa wai za ta raka tasmiya idan kuwa uban ya bar wannan bismillahi allahumma jannibna kaza kaza bai faɗa ba lam yahsul lil waladi hadha al wannan katangewar ba ta samu ga wannan yaron ba kuma wace iri ce ina fata mun gane wannan to kenan kaga wannan abin ba yaron yayi shi ba amma kuma effect din matsala za ta hau kan shi ne to haka akwai wasu abubuwa da iyaye ne za su sakaci da shi sai kuma ya hau kan yaya kamar rashin tarbiyya kamar ciyar da su haram annabi ya ce duk tsokar da aka ce ta daga haram ta fi cancanta da wuta sannan kuma za su yi addu'a ba za a amsa musu ba kamar eh, samuwar ɗa ta hanyar zina Allah shi kyauta ah, kaga manzo Allah ya ce waladu zina sharu salasa kaga ba shi laifin ba duk waɗannan a nan duniya ne ana iya samun tasiri na laifin da iyaye suka yi ko sakaci ko ganganci sai ya shafi yaron wannan kuma bai nufin ah, hakan ya saba ma Allah ta ziru wa ziratun ukhra ina fata mun gane wannan to abin da yake suna mana kina anan cewa can da aka ce idan ba a mai aƙiƙa ba zai zama katangagge to illar abin da zai faru ba yana komawa kan iyayen ba ne yana komawa kan dan ne fas yana so mana magana Imam Ahmad ba ita ce rajiha ba ba cewa ranar alkiyama za a hana shi ceton iyayen shi ba shi kan kanshi zai shiga cikin matsala shi za mu zo mu ji cewa yana daga cikin sunna idan ba a mutum a yi mutum akika ba idan ya girma wa kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kanshi akika bayan ma ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata za mu zo mu ji a gaba zai fada mana ina fata mun gano na da kyau jama'a malam ya ci gaba da cewa wa aidan fa inna hadha inma yadullu ala annaha lazimatun la budda minha yanzu wannan yana nuni akan cewa hakika wajibi ce dole ne a yanka wa duk wani da babu shakka akai to wancan hadisin kafin mu je da nisa da aka zo duk malamai sun yi aiki da shi amma sai hanafiya samahumullah sai suka kale akan cewa ai manzon Allah ya ce abin ma na jahiliya ne da ya ce a wata dan Allah ya faɗi cewa wannan ai al'adar jahiliya ce kuma dan suna yin shi tun a zamanin jahiliya sai suka ce ba kyau sai suka daina yi gaba daya in ka je takhrijin da shekul Albani yayi ma wata riwaya ba zan ita na kowace ce a cikin Ad-Da'ifa ana yake bayyana cewa abin mamaki har a wannan zamanin an samu wani bahanafe da ma ya fito ya ce ai waɗannan hadisan da suka ce a hakika dukan su ma mansukhai ne ya ce a sakamakon haka mutane da dama masu bin wannan tafarkin na hanafiya sai suka yi watsi da ibadar akika ba sa yi ma akika kwata-kwata a wannan zamanin al albani yake wannan magana a cikin littafin abba'ifa kaga ya daga cikin sharrin kale wata mazhaba ka kibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye abin da ya tabbata addini sai wata mazhaba ta ce babu kyau sai kuma ka bita akan wannan sai zamta ta raba ka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya tsare mu malam ce wa aidan fa inna hadha inma yadullu ala annaha lazimatun la budda minha wannan yana nuni zuwa ga cewa aqiqa lazimi ce babu babu makawa dole a yi ta fa shabbaha luzumaha wa adaman fikakil mauludi anha birrahani sai kwatanta lazimcinta da rashin kubutuwar jinjiri abin haihuwa daga ita ya kwatanta shi da ainihin wato arrahan shine ah, abin nan jingina idan ka je ka bada jingina ka bada abinka aka ajiye ka an shi wani abu kaga dole wannan abin yana hannun mutane wannan kuma labirin yana kan wuyanka har sai ran da ka dawo da shi ka ansa in ka je ka ba banki takaddun takaddun gidanka ko wani filinka matsayin collateral ka an shi bashi kaga yana nan a rataye a wuyanka dole ka biya in baka biya ba za ka taba tsira daga wannan dabarar da suka maka ba sai riga sun saka a wata kwana ko duk wanda ya ce ka kawo jingina haka ake cewa abinku jingina ya baka wani bashi ba zai baka kawai haka nan ba ko ba zai baka ceton wani za ka anshi wani mutum a matsayin beli a hannun 'yan sanda sai ce to sai ka kawo jingina kaza takaddun filayen gida ko takaddun kana makaranta original certificate ko bonds wanda suke shiyas ne certificate din da shiyas ko makamantan su sai ka bada dai wasu takardu masu daraja kware da gaske to kaga ka daga ka shiga cikin wata sarkakiya shine abin da manzo Allah yake nufi kamar yadda ka sayar wannan sarkakiya ba za ta warware ba sai an saukata inda aka hau to haka dole sai an yi ma yaro hakika shine abin da ainihin wato lafazin yake nufi malam ya ci gaba da cewa wa qad yusadallu bi hadha wa qad yusadallu bi hadha man yara wujubaha wanda suke ganin cewa wajibi ce suna hujja da wannan kallaifi bin sa'adin wal hasan al-basri kamar imam al-lays ibn sa'd al-misri da imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri Allah ubangije ya gafarta musu wa ahlul zahir da kuma yan zahiriya duka Allah ya gafarta musu wallahu a'lam fa in fa in kila malam yace idan aka ce fa kaifa tasna'una fi riwayati hammam an qatada fi hadha al-hadisi wa yudamma ce yaya za ku yi ku fassara mana riwayan ainihin hammam bin yahya daga Katada ta wannan riwaya ta hadisi da ya zo daidai alfazin yace damma kuma yi mishi ainihin a kwantar kanshi jini ya fito a tsaga mishi kai jini ya fito ko kuma a watsa mishi jinin a kansa ya daukan wannan ma'ana yudamma daga tadmiya shine a shafa mutum jini aka ko kuma a aji masa rauni to a jahiliya yadda suke yi shine idan aka haifi yaro bayan an yanka dabban jinin da ya zuba kuma sai a je a ɗebo da gashin da a jikin a yanki wani bangare na fatar ragon sai a tsoma ta a cikin jini sai a zo a shafa mishi kan shi duka a kamar da ake shafa mai yaro zafara misali to wata riwaya ta zo kuma da irin wannan lafazin cewa wayu damma qala hammamu sai hammamu ibn yahya yace su'ila qatadatu an qawlihi wa yudamma kayfa yusna'u bid-dami an tambayi qatada cewa me ake nufi da wa ya ake yi da jinin fa qala yace idza bubihatil aqiqa idan aka yanka dabba hakika ukhidat minha sawfa sai a dauki wani bangare na fatarta wastuqbilat biha adwajaha sai a ainihin goggoga fatar a jikin adwajha jijiyoyin wuyan daidai wuyan inda jini ya zuba jijiyoyin da aka yanke su dabba take mutuwa alasani me kuke ce musu nauyin nan ko da jijiya ce kai ta ma to jijiya eh majinaciya to kaji daga mahautan asali ko majinaciya wannan jijiyoyin su ne ake ce ma audajuha waɗannan ah, al'uruk alati inda dhabh to idan aka sai a goggoga bangaren fata a jiki a gogo jinin idan aka yi haka sun matu da ala ya fuhi sabi sai a daura akan shi shine ya maɗiga maɗiga alasa na faɗa wasa daidai daidai wurin da zaka ga haifi yaro babu fasfak kashi a jikin kan yana rawa ɗin nan kamar tsakiyar kai haka ko wanda sai a hankali ne bayan lokaci ɗan ko sai ka ya eh, ƙoƙon kashin ya haɗe inda lafiyar salau to wannan shine fu ina fata mun gane sai a goga a jikin daidai maɗigar yaron hatta ya sila ala ra'asihi misal al za a dinga gogawa har sai jinin ya yayi zurdu ya sauka a goshinsa sai an ga jinin ya sauko a goshinsa kamar idan in ka jika kanka da ruwa misali ai ruwan zai yi zurdu ya sauko ko summa yughsalu ra'suhu ba'du wa yuhlaqu sai kuma aje sai a wanke masa kansa sai ai mishi aski to haka suke a jahiliya sai malam din nan malam katada ya bada wannan fassara kira ashe. sheikh al'allama ibn qayyim yake cewa ikhtalafan nasu fi dhalik malamai sun saɓani game da wannan fa ƙa’ilin ha za min riwayatul al an samura wala ya yasihhu sama'uhu an wasu suka ce a'a ai wannan riwayan AlHassan binu bin hassan ne daga samuratu dan jundub kuma akwai saɓani shahararre tsakankanin malaman hadisi akan hal sami alhassanu min samura a lam yasma wannan saɓani ne sananne a gun malaman hadisi amma sahihiyar magana ita ce kar mu je da nisa lalle al-hasan al-basri ya ji hadisai daga samura sai dai malamai suna intiqa'in meye abin da ya tabbata daga riwayarsa kuma wannan riwaya tana da gaske wanda ta tabbata kamar da zai mana bayani wa min qa'ilin wasu kuma su ce sama'ul hasani an samura hadith al-aqiqa hadha sahihun wasu su ce to koda dai akwai hadisan da al-hasan al-basri bai tabbata ya ji su daga samura ba wannan dai bizzat to ya tabbata kuma wannan magana daidai ce a taƙiƙi al-imamul bukhari ma ya tabbatar da ita yace sahahu turmidi wa gairuhu turmidi ya inganta wannan riwaya da wannan sa wa qad zakarahu al-bukhari fi min hadifi min habib bin shahid an habib bin shahid kala kala li muhammad bin sirina idhab fasal al-hasana amman sami'a hadith al-aqiqa fasalahu faqala sami'tuhu min samura wannan kissa tana cikin bukhari bukhari ya ruwaito ta hanyar habib ibn shahid yace malamin mu muhammad ibn sirina yace da ni in tafi gun al-hasan ibn abul hasan al-basri in tambaye shi a gunwa kaji hadisin aqiqa Allah shi gafarta malam fasa'alahu sai je tambaye shi faqala sami'tuhu min samura yace ai gun samura naji shi thumma ikhtalifa fi tadmiya ba'du hal hiya sahiha aw ghalat to da muka ji kuma riwaya fil jumla ta inganta to wannan mas'alar ta jika wa kai ya ta jika wa yaro kan shi da jini shin ta tabbata ko bata tabbata ba ala qaulin wasu suka ce wannan riwaya tabbatacciya ne wasu kuma suka ce galat kuskure ce fa qala abu dawuda fi sunani a imamu abu dawud sijistani sulaiman ibn al-ash'as rahimahullah da yazo a cikin sunan dinsa bayan da ya kawo hadisin da wannan riwaya sai yake cewa hiya wahamun min hammam ibn yahya yace wannan wahami ne daga hammamu ɗan yahya hammamu binu yahya ibn dinar kenan abu abdullahi al wanda maula ne na auzawa din ya rasu da shekara 263 yana da yana daga cikin rijalul sita rijalul jama'a ya rasu a wannan shekara a watan azumi na hijira tana shekara 263 ko kuma da hudu kamar yadda ibnu Hibana ya ambata a cikin littafin as al-Imam al-Bukhari shi kuma yace da 63 kamar yadda yake a cikin kitabu tarikh al-kabir nashi to wannan malami fiqa ne min al siqat bal min kibari siqati tabaqati amma sai aka aka aka ce Abu Dawuda ya ce wannan wahami ne daga gare shi cewa wa yudamma wahami ne wa qawluhu wa yudamma inma huwa wa yusamma cewa da yi wa yudamma asalin shi wa yusamma ne sai ya sanya lafazin dalun fi mahalli sin in ka lura su ne kawai bambancin ma da kuma ma kamar a ce annabi ya ce ne a sa mai suna ranar bakwai shi kuma sai ya ce a jika mushi kai da jini ranar bakwai suka ce wannan kuskure ne ya faru da gare shi wa qala ghayruhu wasu malaman kuma suka ce kana fi lisani hammamin lufgha wasu suka ce ai yana da tsamin baki ne shine ma'anar lufgha lispin da suke cewa da ingilishi akwai lispin yana daga cikin ainihin speech disorders ainihin wato da da psycholinguist suke nazari a kansa ba ina bane ba kuma saurin baki bane a tsamin baki akwai malaman hadisi da suke da irinsa zan yi tunawa akwai shu'batu ibn al-hajjaj akwai abu yusuf al-qadi akwai gundar duka waɗanda ya tabbata a tarihin suna da tsamin baki shi ne mutum ya dinga magana irin ta yaro In zai ce zahara'u ya ce shaya'u misali ko mekon shari'id sai ce shayid shayid shayi ko mun gane to wannan shine shine suke ce ma lispin ainihin wato turanci na linguist shine lusra kaga irin mai wannan irin bakin yana faruwa daga cuta da tafa daga mutum tun farko tun yana yaro wani kuma yana faruwa daga akwai wanda suke abin nan ne suna komawa ga abin nan ne environmental uh, factors inda mutum ya taso in ka lura misali yanzu a mutanen Najeriya galibinmu idan muna uh, magana da harshen ingilishi akan iya gane mutum wani iri ne ba haushe ne shi ko ba rabe ne ko in yamuri saboda ko ba ko kuma dai wani iri ne wanda dai ya san me yake a linguistics zai iya gane wani saboda zai dinga furta wasu kalmomi sai zama akwai ta'asirin harshen uwa ko tasirin yankin da yake rayuwa akan mafitar harufa irin su h da p da f da v da makamantansu waɗanda babu su a a yarurrukanmu na gida to da sauki mutum ya samu kuskure a cikin su ya dinga faɗan su ba yadda masu yaran suke faɗa ba sababin a larabci ne ko a english to ana samun speech disorders na ainihin tsamin baki daga nan ana samun kuma naturally ko kuma daga wani abu da zai faru kamar yaro ya zama yayi wata cuta ko ya kone a harshe ko ya taba yin hatsari babba ma na iya samun wannan wani kuma kawai aka aka haife shi wani race bai iya faɗa kamar Ziyad ibn Abihi wanda daga cikin manyan mutane a cikin tarihin Larabci bai iya faɗar ra'u da aka sai ya wuni yana zance bai faɗi kalma ke da ra'un ba ba ya faɗi sai ya hudu ba wuni guda yana zance kwamanda ne na yaƙi amma ba ya faɗan kalmar da zai faɗi ra'un balantana a ji wannan tsamin bakin a bakinsa sau da ya da wasu kalmomin zai inda ya kamata ya faɗi kalma mai ra'un sai ya canza da wata mai ma'ana ta kawai to akwai kuma waɗanda hakan ya faru gare su ko a yanzu ka iya samun mutane da irin haka to sai wasu suka ce to ai Eh, tsamin baki ne gare shi yazo fadan wayu samma to sinin din ce ba ta fita kenan ko sai ce wayu damma ko kuma fado na abu su kuma su rubuta suka rubuta shi cewa wayu damma ne <laughs> eh, ai kaga irin wannan ya eh, aka samu malamin makarantar yara tara da irin wannan matsala za ga sai ta rigima da yara in ta faɗa abu su ma su faɗa haka sai ta ce kuma ba haka bane yes sai ta ce ita ba haka dan ita ba haka take nishi ba su ne ba su gane me take yara su kuma mukallidai ne sai abinda anti ce ko faƙala wa yudamma wa inna ma arada an yusamma ya so ce ne yusamma wa hada la yasihu ibn qayyim yake cewa wannan ba daidai bane wannan wannan iddayin ba daidai bane ibn qayyim fa inna hammaman wa in kana wahama fil lafzi yace hammam ibn yahya ko da yake yayi kuskure a wannan lafazin walam yuqimhu lisanuhu kuma halshen shi bai tsaida da zancen daidai ba faƙar haka an ƙatadata sifata tadmiya ai ya hakaito daga ƙatada yadda abin yake faruwa aikace da muka ji hina wa annahu su'ila an hafa ajaba bidhalik an tambayi ƙatada kuma ya bada amsa akan cewa ga yadda ake wa hadha la yahtamilu la ta al-lughfatu biwajhi wannan bai yiwuwa a ce ainihin kuskure na tsamin baki tun daga shi har yayi bayanin me yake nufi da at-tadmiya cewa a ciri fata a goga a jikin wuyan a sa jinin ya goga a goga a jikin kan yaron da sauransu fa in kana lafzu tadmiya huna wahaman fa huwa min qatada aw min yace ko dai ya zama cewa eh da gaske ne lafazin at-tadmiya dinnan wahami ne to sai dai zama ko dai daga qatada ko daga hasan amma ba daga hammamu dan yahaya ba a shekul albani a cikin irwa'ul galil a lambar nan da muka ambata da 1165 a cikin ra'ul gali ya tattauna sosai akan wannan mas'alar kuma ya rajjahantu zuwa ga magana Abu Dawuda cewa lallai wannan wahami ne daga wani daga cikin ainihin masu riwaya bai tabbata ba ya kuma karfafa magana akan cewa ai wannan wani abu ne a jahiliya wanda kuma fil jumla musulunci ya zo da lalatar da da barnatar da duk wata al'ada ta jahiliya musamman wannan wadda ta kama da ɗabi'ar maguzawa kai tsaye babu babu hanifiya akanta babu kakkiyar hanya a cikin tafarkin ɗibo jini da zubawa akai jini kazanta ne irin wannan jinin masfo kazanta ne to kuma an ce a aske ma yaron kai dan a raba shi da dattin haihuwa to yace kuma za a ce kafin a aske kan a same jini tukunna wanda yake masfuhi wanda yake ainihin wato jini ne mai datti ne kazanta ina fata mun gane wannan kaga ya saba da asalin ɗabi'ar musulunci ta tsafta da kiwon lafiya da kuma guje ma jahiliya ce don haka wannan daga cikin sa karfafa cewa lalle wannan wahami ne sannan kuma a aikace kamar da ibnu qayyim ya bayyana cikin tufatul mawdud a aikace ba a samu sabai suna yin wannan ba manzo Allah bai yi masa Hassan da Husaini ba bai yi ma ainihin Ibrahim dan ba sannan su ma sahabbai ba su ci gaba da yayansu ba mu ji labarin an yi wa Muhammadu dan Abubakarin ba mu ji labarin an yi ma kanin Anas din da aka haifa ba ba mu ji labarin an yi wa Abdullahi dan duka wannan yayan sahabban da aka haife su manzo Allah yana rayi da su ma yayan da suka haifa daga baya babu labari akan sahabbai suna yin wannan wannan ke nuni ba ga cewa lalle akwai kuskuren da ya faru wajen wannan lafazin wallahu a'lam fa huwa min qatada aw min al-hasani ladina asbatu لفظ التدمية qalu innahu min sunnatil aqiqa wanda suka tabbatar da shi suka ce daga cikin ainihin al'adar aqiqa dama wa hadha marwiyun an al wa qatada wallazina mana'u tadmiya waɗanda suka ce ko kar ayi haka kamalikin wa shafi'i wa ahmada wa ishaqa qalu wa yudamma ghalatun waɗannan manya manyan malamai al-imam malik ibn anas al-imam muhammad ibn idris shafi'i ahmad ibn muhammad ibn hanbal ishaq ibn ibrahim ibn rawiya abu ishaq al-hanzali waɗannan ah, malamai da sauran malamai suka ce ainihin wato wannan kuskure ne wa inna ma huwa yusamma suka ce asalin shi kawai wa yusamma ne a sa mai suna qalu wa hadha kana min amali ahli al-jahiliya suka ce wannan ai al'adar maguzawa ne fa abtalahu al-islam musulunci yayi watsi da shi ya lalata shi bi dalili ma rawahu abu daud saboda riwayan al-Imam Abu Dawud an Buraidah ibn al-Husaybi qala kunna fil jahiliya idza ulida li ahadina gulamun zabaha shatan wa latakha ra'sahu bidamiha mun kasance a jahiliya aka haifin wanda daga cikin mu da sai ya yanka akuya sai ya jika kan yaron da jininta falamma jaa al-islam jaa Allahu bil islam yayin da Allah ya zo mana da musulunci kunna nadhbahu shatan wa nahliqu ra'sahu wa nulattihuhu bi za'afarana sai muka koma muna yanka akuyar amma sai mu jika masa kanshi da za'afaran wannan hadisi ne tabbatacce hasanun ne tabbatacce al-imamu abu dawud ya fitar da shi da al-imamu ibnu hibbana ha daga daga ainihin wannan ainihin wato sahabi buraida akwai riwaya kuma daga aisha har ila Allah ya kara mata yadda قالوا وهذا وإن كان في إسناده الحسن الحسين بن واقد ولا يهتج به ce duk da yake a cikin wannan isnadin akwai wani mutum mai suna al-Husayn ibn Waqid wai ba a hujja da shi wannan magana ba daidai bace lallai Husayn dan Waqid hasanul ne ana hujja da hadisin sa sai dai bai kai ya zama hadisin shi tabbatacce bane sai Ibn Qayyim yake cewa fa idan dafa ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallama idan aka hada wannan da fadin manzon Allah da yace amitu anhul adha ku cire masa datti akan kansa wannan riwaya ce tabbatacciya ita kuma daga ainihin al-Imam al-Tahawi a cikin sharh Mushkil al-Athar al-Imam al-Bukhari ma fitar da ita mu'allaqan ainihin wato a cikin littafin sa da lafazin cewa ma'al gulami aqiqatun fa ahriqu daman wa amitu anhu al-adha ayi ma yaro hakika sa'annan fa ahriqu an daman wato a zubar da jini na yanka a dalilinsa sannan kuma a cire mashi dattin da ke kansa na na ainihin wato na na kazanta haihuwa to wasu malamai sun kalli wannan zahirin lafazin cewa ma'al gulan sai suka ce ba a cire gashin ƴamaci kuma malaman da suka faɗi wannan kace saboda an ce gulam gulam kuma zahirinsa ɗa namiji ne da aka banda ya mace sai dai wannan kuskure ne idan eh, illa ita ce datti aka ce kuma dattin yana kan gashin kowace iri ah, ɗa namace ne ɗa namiji ne ko ya mace aka haifa da haka har ya mace za a cire mata gashi musamman a wannan zamani mata da suka wayi gari suka galabaici mutane kamar da Abdullahi Umar yake cewa galabanan nisa'u tun zamanin sahabbai mata sun galabaci Abdullahi da Umar duk zafin ka addinin shi radiyallahu anhu yana zaune aka yi buki a gidan shi aka yi ta sabga da aka dama ya rasa yadda zai to da yanzu da mata sai ka galabaci mutane gaba daya zaka ga sun dawo da wannan mugu al'ada ba sa yi ma 'ya'ya askin suna sai su gashin yana da kyau in an aske zai daɗe bai fito ba su ta faɗa wasu maganganu wanda shaidan ke riya musu ba daidai ba ne lalle lalle ranar bakwai ɗin nan dai ba wani medical condition ya hana ba to a aske mai yaro kan shi ko mace ne ko namiji sai likitoci suka ce a'a saboda yana cikin watakila ICU ma yake ko yana cikin incubator ana ƙara dumama fata shi ya ƙara ƙwari ko kuma dai wani ciwo ko jaundice da ake haifan yara da shi yanzu galibi zai hana yaro ya iya fuskantar waɗannan abubuwan to babu laifi wannan dan larura amma shi ma daga baya lalle a tabbatar aske shi amma yaro lafiyan jinjiri salin alin a tabbata cewa lalle an mishi aski ko mun kyan gashin ina fata mun gane annabi ya ce kazanta ne kazanta haihuwa ne mata da maza duka to idan aka hada da wannan wadda mu'azan kuma mu kalli cewa shi jini ai cuta ne ai kazanta ne fa kaifa ya amuruhum an yulatihuhu bil adha ya zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ajika kan yaro da datti qalu suka ce ma'lumun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil hasan wal husaini bi kabshaini bi kabshin kabshin wa lam yudammihima sanannan abu ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin yima al hasan wal husain a abin nan wato hakika da rago ɗaiɗai haka zo a wani lafazi amma abin da ya tabbata shine rago bibbiyu aka yanka wa kowannen su zamu zo mu cewa sahihiyar magana ba option bane game da ƴaƴa maza rago biyu ake yankawa ba option bane shine yadda shari'a take ƴaƴa mata kuma rago ɗaya kuma abin da ya faru shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada rago ɗaiɗai ga sasan da Husaini sannan su ma iyayen suka kawo rago ɗaya ma'ana nan da aka yi fasan manzo Allah ne ya kawo rago daya ita ma uwar da ita da uban su kuma suka kawo rago daya aka hada aka yanka musu da haka an zo ana bada labarin wanda shi manzon Allah ya yanka nashi nashi bangaren kaga rago dai shi ya yanka to su ma iyayen sun yanka rago dai wannan ya nufin kuma babu laifi sirkin kai taimaka ma kenan kun mun gane idan baka da kudin rago duka bi babu laifi ya taimaka maka <laughs> kai ya ce kuma ah, mun sai da akuya ta dawo tana ci mana dangane ake cewa koyaye ne ai jikan ka ne za a yanka ma alga mala ai karo ka ce kai ma na fata mun gane na wanda kamar yadda mafi yawan mu ɗaya aka yanka mana ai yanka ne bisa fahimtar cewa dayan ne ba kuskure bane ba wai za a ce to shikenan yanzu ka je ka yanka ɗaya ba ko abin da kake tunanin za a ce kenan ya sha bamban da wancan da aka ce ba a yi mishi ba ba a yi mishi ba ana tunanin ba addini ba ne ba a yi mishi ba ba ada wadata ko kuma sakaci ba a ɗauki abin da muhimmanci ba to yanzu kaga wanda aka yanka wa ɗaya ai an mishi da aka an ɗauka addini inda ma ya zama kuskuren fahimta to ya wuce wannan amma wanda ba a yanka mushi ba saboda iyayensa sanda aka haife shi ta yi ba musulmai ba ne daga bayan musulunta ko kuma ta yi talakawa ne ba su da shi ko kuma irin wancan fatawan ta hanafiya sun yi watsi ko sun yi sakaci da wannan ainihin wato ibada to wannan zai yanka wa kanshi amma wanda aka mishi daya ba laifi ya tsira insha Allah nan gaba sai a gyara kuma ta kasa da ciki da an je an yi scanning an ce biyu an ce da namiji ne to ka fara tunanin kudin rago biyu kuma ragunan zamu je an ce mutakafi'ani ko mutakafa'ani zamu zo mu je wannan bayanin akan dole ragunan su zama wato sa'annin juna saka je ka siyo ɗaya ɗaya lafiyayye sai ka samu wani ɗan kafuzuru ka kara da shi a muta kafi a nisa'annin juna ‘yan dubu arba'in arba'in ko ‘yan dubu hamsin hamsin duka yi da ibada ce jama'a ya kamata mutane su gane wannan za mu zo duk za mu je za mu zo in mun karkashe babin nan za mu zo mu samarin wasu bayanai daga littafin nan na tufatul maudud wanda shi ma na ibul qayyim ne wanda ya yi shi ne musamman don hukunce-hukuncen jinjiri da haihuwa da reno da sauransu hmm. duk ɗaya ne rago ko tinkiya ko akuya manzo Allah zamu ji ruwaya da yake cewa karka damu namiji ne ko mace duka ɗaya ne ba yadda Hausawa suke cewa a yanka wa mace eh, tinkiya kawai eh, namiji kuma dole rago ba ko kuma akan wannan sai matar ta yaji sai kaga kawai suna kwashe kayan su ranar suna da ita da yan wanta cewa ai an yanka madan ta tinkiya wannan duka wani al'ada ne kawai na Hausawa Allah ya gafarta ma Hausawa na'am eh hmm. na'am eh za a yanka za a dan hali ya samu sai a yanka in bakwai ta zagayo ko bakwai ta sake zagayowa kaga 14 kenan ko 21 daga nan shikenan kun hali bai samu ba sai duk da hali ya samu to ba sai kuma baka ta zagayo ba duk da hali ya samu to ba sai ta zagayo ba kuma daga nan ka gani ya zama abu da eh kware kuwa kuma yana da kyau duk mutumin da aka san ba a mai ba a mai ragon suna ba to a sanar da shi cewa to kai fa sanda aka haife ka kaji abin da ya faru ba a maka ragon suna ba in ka samu hali ka yanka wa kanka dan tabbataccen abu ne eh na'am idan mutum bai da halin yin biyu zai yanka ɗaya ne wani lokaci ya ƙara yanka wani ban sani ba ban karanta a ko'ina ba <laughs> wallahu alam duka suna nan a cikin tufatul wadud tufatul mawdud din duka wannan karatun yana ciki duka da ƙari ya kamata kowa kafin ya aure ya je karanta shi ko kuma kafin mata ka tayu Allah ya taimaki malam Musa sahibi haka ya dinga faɗi wani lokaci can baya mutane suka dauka raha yake duk kafin matarka ta haihu ya kamata a ce ka karanta in ta kara ɗaukan ciki ka kara yin nazari dan shi ibn ɗansa ne aka wa haihuwa ɗan shi ne ya aure sai mata shi ta haihu sai bai da kuɗin da zai ba su wani taimako tunda kun sai ibn malami ne talaka ba tajiri ne ba kamar sauran malamai ne masu arziki wanda suka samu wadata ba shi talaka ne sosai da gaske sai dai karatun shine kafin ranar bakwai sai rubuta musu wannan littafin ce to ga gudunmawar shi ta kaka tufatul maududi bi ahkamil maulud ko ai an ci moriya wannan wannan abin nan kai kyau eh tunda duk duniya ma ta mora ko littafi ne kuma ɗaya tamkar da dubu Allah ya gafarta musu mala ya ci gaba da cewa na'am eh wannan ta hakiki ne na da, da Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali al-Athari kaga yayi girma ko eh ashi ta hakiki ne ya masa aka buga shi a darul darul ibn al suka buga shi a 2002 suka buga shi ta hakiki ne shi sai haka saka gan shi haka babba akwai bugu iri daban-daban wanda wani za ga bai fara ban wannan ba yes sai malam ya ci gaba da cewa an al-hasani wal husaini bi kabshaini kabshin walam ولم bai sa an jika musu kai da jini ba wala kana zalika min hadihi kuma wannan bai daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadayi ashabihi bai daga cikin tafarkin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu suka ce wa kaifa yakunu min sunnatihi tanjisa ra'asil mauludi ya za a yi ma a ce daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanya datti da kazanta akan yaro wa aina lihaza shawahidu ina za a samu abin da zai goyi bayan wannan wa nazirun ko irinsa fi sunnatihi a sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam wa inna ma liku hadha bi ahli jahiliya wannan yafi dacewa da maguzawa bai dace da musulmai ba faslun fa in qila aqahu anil hasani wal husaini bi kabshin kabshin yadullu ala anna hadayahu anna ala ra'asi ra'asa wasu sun dauka cewa to ai cewa da aka yi ma hasan da Husainu kowa rago rago to wannan yana nuna cewa da daya rago daya anna alal ra'asi ra'asan cewa jinjiri guda daya rago daya wa qad sahaha Abdul Haqq al-Ishbili min hadith ibn Abbas wa Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi salama aqqa anil Hasan bi kabshin wa anil husaini bi kabshin kuma an samu al-Imam Abdul Haqq al-Ishbili a cikin ainihin wato littafin shi na al-ahkam kenan ya inganta riwaya al-Imam Abu Dawud haka Ibn Daqiq al-Aid shi ma ya inganta ta wanda al-Imam ma ya fitar da ita daga ainihin Anas dan Malik radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka wa Hassan rago guda ya yanka wa Husaini rago guda haka Anas ya ruwaito da shi da ibnu Abbas wa kana maulidul Hasani ama Uhud wal Husaini fil amil qabil minhu ya kasance an haifi al-Hasan a shekara Uhudu shekara ta uku kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Husaini da shekara ta dawo to kaga wannan wata fa'ida ce mai girma a tarihanci dan yadda muke dauka cewa Hassan da Husaini tagwaye ne shi sa wannan ma saboda kabar kaunar jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmai suke da shi a nan kasar Najeriya da zara an haifi tagwaye sai a ce sun zo da sunan su to a tarihance dai ba haka bane amma kaunar ahlul baiti daidai ce jama'a addinin Allah ne alheri ne kuma na ya nuni zuwa ga ƙaryar shi'a da suke cewa wai ba a san ahal baiti a garuruwan musulmai wannan yana faruwa tun kafin a san za a haifi uwar da ta haifi uwar da ta haifi uwar da ta haifi wanda ya kawo shi a Najeriya nan mana uwa saman uwa saman uwa tun kafin a haife su tana zo a haife shi shi wannan iro yakubu ba zazzage din nan kafin a haife shi kafin a haifi wanda suka haife shi kafin a haifi wanda suka haifi wanda suka haife shi musulmai Najeriya suna san ahlul baiti ana sama yaya suna Hassan da Husaini da Fatima da ainihin wato Aliyu duk ana sawa kuma ma idan akwai Fatima ma a gida sai ka ana ce mata binta din ka ji binta wato Fatima binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai a dinga ce mata binta din din ka ji binta a ƙasa Hausa to Fatima ce haka in ka ji Aliyu zaka ji ana ce mutane Aliyu Aliyu galibi daga sunan Sayyidina Ali ne ha a dinga musu laƙabi da ana ce musu Haidara kuma kamanta haka ko da Hausa ana cewa gadanga da dama tun daman can ana sakawa su ko dinda ka samu tagwaye sai a ce sunan su ma da shi suka zo in ma ba yanzu da yan boko da ustade suke ta kawo revolution a abubuwa ba ba a samu eh, eh, eh, tagwaye wani suna in ba Hassan da Husaini ba to su waɗancan din ba Hassan da Husaini bane ma'ana ba tagwaye bane ba ba ba ba amai bane hawai ne yan uwa ne ba yan mahaifa ba ina fata mun gani. dan suna da al'ada ne a lokacin su ta shayarwa an haifi yaro da ya dan sha nono yan kwanaki sai a cire shi a nonon uwa a kai shi shayarwa cikin wasu kabilu na ƙauye ko wasu dangi na musamman da aka sani wanda za su iya shayar da shi ana biyan su gwargwadon hali to kuma aka cire yaro daga nono a ɗabi'ance uwa tana iya sake conceiving da wuri to da ka sai zama za a iya samun wasu yaran ma sai ka gaba ya kaiwa cikakke shekara tsakankanin junansu da zaran eh, ɗaya ya daina shan nonanta nonan zai ɗauke ya daina bada ruwa da zaran nonan ya daina bada ruwa za ta iya koma zuwa eh, menstrual cycle ɗinta na wata-wata to da zaran kuma ka ya za ta iya samun ovulation duk wata za ta iya ɗaukan ciki da ka ce ka tsakanin Hassan da Husaini bai kai irin abin da ke tsakanin sako da sako na shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu ba eh, ana cewa kamar wata goma sha ɗaya ne tsakankaninsu ko shekara ɗaya cikakkiya ina fata mun gane wannan to da ya kamata mu san wannan cewa ba tagwaye bane ba tagwaye bane kuma duk wasu tagwaye a daina amfani da tagwaye ana cutar mutane a ce ku ba ku ba jikokin manzo Allah ba jikokin manzo Allah bane su dan haka zaka ga da masu tagwaye suna yawo da tagwaye suna an sadaka ana cewa wannan jikokin manzo Allah ne ai ta bada sadaka wannan ma dalili ne akan kaunar jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan kai sharuwa akai eh kai sharuwa akai haka suke yi eh. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال عك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن الشاء وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بذنة شعره فضة فوز فوز آه فوز آه فوزناه فكان وزنه درهما أو بعد الدرهم yace a رواية الترمذي Tirmidhi حديث سيدنا علي رضي الله عنه yace Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ah, sayyidina Hassan radiyallahu anhu akuya guda sannan yace da Fatima ki aske kanshi sannan ki sadaka da nauyin gashin na azurfa aka ce sai aka gwada nauyin gashin sai zama kamar nauyin dirhami ko wani sashi na dirhami malam yace wa hadha wa in lam yakun isnaduhu muttasil wannan riwaya duk da yake isnadin ta ba muttasili bane munqati ne eh wannan babu shakka akan riwaya ce mai rauni daka wannan ƙarin tazo da shi akan maganan auna gashi din nan da kuma wato yin sadaka da kimarsa ta zinariya ko azurfa amin to wannan abu ne wanda yake bai tabbata da isnadi tabbatacce ba za mu zo mu ji ah, bayani akan shi insha Allah a gaba kana malam yace ah, fa hadisu Anas wa Ibn Abbas yani to wadancan hadisan da guda biyu na Anas da Ibn Abbas sun isa su nuna cewa ga yadda abin yake qalu annahu nusukun masu wannan batun suka ce saboda bauta ce ta hanyar yanka fa kana ala ra'asi misluhu dan haka kowanne mutum daya za a yanka mishi abu dabba daya kal udhiyya kamar yadda kowanne mutum daya a wajen layya dabba daya ce a kansa wadamit tamattu da kuma jini da ake zubar da shi na aikin hajin tamattu kamar yadda muka ja ba wanda suke da wannan ra'ayin kenan masu cewa rago daya mutum daya rago daya mutum daya malam yace fal jawabu anna ahadith ash shataini anil zakari wash-shati anil untha aula an yu'khadha biha li wujuhi abin da yake daidai shine cewa hadisan da suka zo suna bayani akan cewa da namiji a yanka mishi dabba guda biyu ya ta mace dabba ɗaya to su suka fi cancanta a ɗauka a aiki da su saboda fuskoki masu zuwa ahaduha fuska ta farko kasaratuha yawan hadisan fa inna ruwataha aishatu wa abdullahi ibn amr wa ummi kurzin al-ka'abiyya wa asma'u wanda suka yi riwayar akwai aisha akwai abdullahi dan amr dan as akwai ummu kurzin al-ka'abiyya akwai kuma asma'u farawa abu dawuda an ummi kurzin qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu anil gulami shatani mutakafi'atani wa anil jariyati shatun tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa anil gulami da a yaro namiji a yanka mishi shatani akuya guda biyu mukafi'atani da ismul maf'ul mukafi'atani wanda suke tsararrakin juna akwai riwaya zamu zo mu ji game da mukafa'atani mukafa'atani ismul maf'ul wanda aka tsarantar da su ga juna to wannan fasarar ta biyu kamar yadda ainihin abin nan ya bayyana a cikin aunul ma'bud da kuma a cikin littafin al-nihayatu fi garib al-hadith da al-imam az-zamakhshari a cikin al-fa'iq cewa an aka dauki al-muka fa'atani da ismul maf'ul to zai daukan hukuncin wato ya zama koda girman su ba ɗaya ba amma wajen yanka a yanka su lokaci guda shine ma'anar mukafa'atani da an yanka wannan a yanka wancan ba za a ce a yanka wannan yau next week an samu kuɗi kuma a yanka ɗayan ba ko kuma a yanka wannan yau idan naman shi ya ƙare wani satin a yanka wani ba ko mun gani? mukafa'a ta ni kenan idan ya zama da ismul maf'ul amma dai ya fasara shine mukafi'a tani wato ismul fa'il ya zama ragunan za a samu tsararrakun juna ne ma'ana a yanzu a zamani babu laifi ma a sasa akan sikeli a ga cewa nauyin su ko kuma kusan nauyinsu su daya ko kimarsa ta kasuwa da darajar sa ido ta zama guda ɗaya malam ya ci gaba da cewa wannan riwaya kenan ta al-Imam Abu Dawuda da al-Imam Ahmad hakanan al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin musnadinsa da Ibn Majah dukkanin sun fitar da wannan haka al-Imam Darimi riwaya ce tabbatacciya sahihiya insha Allah malam ya ci gaba da cewa qala Abu Dawud al-Imam Abu Dawud sai ya ce wa samitu Ahmada yaqulu atani mustawiyatani au muqaribatani kaji fasara daga al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jamaa rahimahullah yace ma'anan mukafi'atani mustawiyatani madaidaita da juna ko kuma muqaribatani wanda suka yi kusa da daidaituwa da juna qultu ni al-Allama Ibn Qayyim kenan sai nace wa huwa mukafa'atani bi fathi fa wa mukasi'atani bi kasriha an ruwaito shi da mukafa'atani ay fataha da kuma ta ni da wasali kasa wato ala zinati ismul fa'il kenan da ismul maf'ul wal muhaddithuna yakhtaruna al fatha masu riwaya hadisi malamai suna zaben fataha qala az-zamakhshari zamakhshari ya faɗa, al-allamatu zamakhshari a cikin al hakanan kuma za ka samu wannan bayani a cikin nihaya ta ibn al-asir cewa la farqa bainar riwayatayn babu sabani tsakanin su li'anna kullu man kafa'atahu faqad kafa'aka dan duk wanda kake tsaran shi shi ma tsaran ka to aka duba kai da ka zama tsaran shi to ka zama kai ne fa'ilin kenan shi kuma shine wanda aka yi tsaran shi zama fa'ul bi wannan ragon mukafi'un ne ga rago A zai zama mukafi'un ga rago B sai rago biyu ya zama mukafa'un ga rago A ko mun gane to dan dan taglib a iya cewa mukafi'ani mukafi'atani kamar da ake cewa qamarani shaykhani haka a ce ainihin wato naqadani da makamantansu Zama shari'a yace babu laifi ana cewa haka sai ma ya ci gaba da cewa warwe aidan anha tarfa'uhu Ok eh, an ruwaito daga Aisha ai tana tana daga shi ga manzon Allah tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu eh, ita wacce mata kai amin ummi eh, kurzin tace taji manzon Allah yana cewa aqirru tayra ala makinatiha makinatiha ku bar tsuntsaye a cikin dakunan su a cikin shekokin su wannan ishara ne zuwa ga abinda suke yi a jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana idan mutum zai tafiya sai je ya samu wata bishiya da akwai tsuntsu sai ya jefa tsuntsun idan tsuntsun ya fito daga cikin shekar shi duk hanyar da tsuntsun yayi to shi ma nan zai bi shine abtsiyara ina fata mun gane sai manzo Allah ya ce ku dinga barin tsuntsaye suna kwance a dakunan su ku daina zuwa kuna tasan su duk da yake wannan riwaya da Sheikhul Albani ya taba inganta ta amma daga baya ya taraju'i akan inganta ta ya tabbatar da raunin ta wanda kuma shine magana mafi inganci cewa mai rauni ce a lamba ta 5800 da lamba 62 na littafin shi a silsatul hadith dha'ifati wal maudu'a wa asari hasayyi fil umma bola albani kenan ko in ji su da fada a bola albani inji su da fada ya samaituhu na ji shi yana cewa in ji wannan mata anil gulami shatani mukafi'a tani wa anil jariyati shatun la a adhkuranan kunna am inasan wannan shine abin da ya tabbata cewa Da namiji raguna guda biyu tsararrakun juna ta mace kuma dabba guda ɗaya manzo Allah ya kar ku damu mazaje ne ko mata wato duka biyun su zama maza ko mata amma kar a samu ɗaya namiji ɗaya mace kaga babu mukafa'a wa anha aidan tarfa'uhu anil gulami shatani mislani wa anil jariyati shatun haka a riwayar Tirmidhi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ɗa namiji rago biyu mislani tsaran juna ta mace kuma guda ɗaya وقد تقدم hadisu أمر بن شعيب an أبيه an جده في ذلك wancan hadisin ya gabata wanda ya fara kawo a wannan fasli daga amr dan shu'aib daga baban shi da kakan shi game da haka wa ana aisha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahum anil gulami shatani mukafi'atani wa anil jariyati shatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aisha yake cewa wato namiji akuya biyu ta mace guda ɗaya. wannan ma riwaya ce tabbatacciya daga al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da al-Imam Ibn Hibban da isnadi dukkanin su tabbatattu ne waɗannan qala Tirmidhi harifun hasanun sahihun da kaji duka waɗannan suna tabbatar da ingancin riwaya akan cewa rago din to guda biyu za a yanka jama'a guda biyu da ka sai mu kiyaye da zara an maka haihuwa ma tun maka mama haihuwa sai ka sai ka fara eh, asus ta wani tsohon dattijo yana cewa ai duk wanda matar shi take da ciki wata tara ta baka notice yana daga cikin hikimar ba za ta haihu rana guda ba saboda rigingimin da ke cikin haihuwa shine ta wata tara kana ganin ta da ciki ka san cewa akwai akwai hidima gaba kaɗan to notice ne sai kai kai ta saving ka san yadda za ka yi ka tsara eh kar kawai sai an haihuwa ka ce ba ka da rago ba ka da kaza ba ka da kaza ba daidai bane jama'a na'am eh hmm. na'am yes kwarai kuwa economically unwise idan misali rago ɗaya dubu sittin amma idan tinkiya ce shekarar shekararriya guda biyu dubu talatin talatin why must you go for rago <laughs> sai ka sai tinkiya guda biyu sai ɗaya namiji ne kuma ko aka haifa daidai ne ko ka sai kadduwa ja guda biyu daidai ne wannan matuƙar dai sun cika sharɗan da ake nema zai zai mana magana akan wannan shekara Eh, su zama ta zama shekararriya lafiyayya mai kaza mai kaza kan wata sun cika eh, ai eh, za mu zo mu ji karatu ma game da shin ko ya halasta karka ka sai ragon kai sadaka da irin kudin ragon bai halasta ba dabba ake so a yanka dan ibada ce sha'ira ce daga cikin sha'ir na, musulunci ba za ka yi sadaka da kuɗin a madadin yankan ba za ga ba kimar ake kalla ba yankan aikin yankan ake so a ya tabbata warawa Ismail ibn Ayyash an Sabit ibn Ajlan an Mujahid an Asma Ismail dan Ayyash ya ruwaito ash-Shami kenan daga ainihin Sabit dan Ajlan daga Mujahid daga Asma anin Nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah yace yu'aqqu anil gulami shatani atani wa anil jariyati shatu za a yanka ma namiji raguna guda biyu sa'annin juna mace kuma rago guda qala qala mihna sai mihna wannan ɗalibin imamu ahmad yace qultu li ahmada na tambayi malamin Imam ahmad nace man asma'u wace ce asma'u dinnan da take ba da riwaya ma mujahid Qala yambagi an takuna asma'a binta abubakar Imam Ahmad yake cewa ina fatan ta zama Asma'u ce yar Abubakar sai dai ba haka ya tabbata ba abin da ya tabbata shine Asma'u ce yar Yazid ita ce mai wannan riwaya kamar Imam Ahmad a wajen ya dan sami wato abin nan kenan domin wannan isnadi ne wanda yake shami ina fata mun gane wannan to Asma'u kuma cikin sahabbai daga cikin wata zonar Sham ita ce Asma'u yar Yazid wato take ba su wanda shi Ismail dan Ayyash dama ana ansar ya sane daga Shamiyun su sabitu dan Ijlan malamai ne mutanen kasar Sham wallahu ta'ala alam wa fi kitabil khallal a cikin littafin al-Imam al-Khallal ah, wanda Abubakar al-Khallal kenan wanda yana daga cikin wanda suka hidima wajen tattara ilimin Imam Ahmad Imam Ahmad sanda yake raye ya hana a rubuta fatawoyinsa ba a rubuta fatawarsa shi sam sai dai a rubuta hadisansa ya hana bayan rasuwarsa ne khallal din nan ya taso khallal bai riski imamu ahmad a wajen riwaya ba sai da ya riski ɗaliban imamu ahmad su asram da makamantansu su hambal su ainihin abdullahi to da ya riwaya daga gare su kuma sai dinga zagayawa gari gari da inda ɗalibai imamu ahmad suke yana tattara masail akwai eh, aljami eh, mujalladi uku da tattara tambayoyi da fatawoyi da maganganu da ra'ayin imamu ahmad to a ciki a babun akika aka ciro wannan zancen za ga ibnu qayyim al ya jingina sosai gare shi a cikin tattara madda ta littafin tufatul mawdud din can yace ce minha mihna qultu ahmada haddathana khalid ibn eh, khidash qala haddathana abdullahi bin wabin qala haddathana amr ibn al an ayyuba ibn musa anna ayyuba ibn musa haddathahu anna yazid ibn abdin al-muzanni haddathahu an abihi cewa yazidu dan abdu al-muzanni ba abdul muzanni ba abdu al-muzanni ɗaya ne daga cikin ƴaƴan sahabbai ibn hajirin ya ma kawo shi a cikin littafin ainihin wato al-isaba a cikin wato kashi wanda yake bayyana sunayen ɗiyan sahabbai yana da riwaya a cikin littafin sunan ibn maja abdullahi yazidu dan abdul muzanni an abihi daga babansa wanda sahabi ne annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace yu'aqqu anil gulami wa la yumassu ra'suhu wannan kuma riwaya ce sahihiya kaga manzon Allah ya hana wancan abin kenan za a yanka ma yaro hakika kuma kar a sake a shafa mishi jini aka wannan riwaya ce tabbatacciya al-imam ibn majah ne ya fitar da ita da isnadi wanda yake tabbatacce ta hanyar wannan ainihin yazidu Ibnu abdin al-muzani wa qala kuma manzo Allah sallallahu alaihi fil ibli al sai dai da zo a cikin riwayan fil ibli fara'un babu alif Dalam wa fil ghanami fara'un abinda ake nufi da AlFara fara shine da yake wannan mansuhi ne daga baya an daina aiki da shi idan mutum dabbobin shi suka kai guda ɗari suka kai garke ƙwarya ta dabbobi sai kama ɗaya yanka duk sanda sai kara ƙaruwa zuwa another hundred zai sake ɗaukan ɗaya yanka a matsayin ibada banda zakka ina fata mun gane wannan to shine fara wato kamar a ce tsakure abinda za a tsakura daga cikin wannan ɗari. to wannan mansuhi ne ba aiki da shi daga baya an share shi amma suna yin shi tun a jahiliya da kuma farkon musulunci yace to fil ibli game da garken raƙuma akwai fara'u hakanan a ganam awaki wa kala ahmadu ma a a'rifuhu Allah akbar sai ma Ahmad aka tambaye shi aka ce alga ta malam wannan hadisin mene zaka ce game da shi sai ma Ahmad yake cewa la ma a'rifu ni ban san wannan hadisin ba wala a'rifu Abd ibn Yazid al-Muzani ni ban san wane ne Abd dan Yazid al-Muzani din nan ba wala hadha al ni ban san wannan hadisin ba inji Imam Ahmad fa qultu sai mihna yace lahu atunkiruhu alagatu malam kana kyamata hadisin kana ganin bai tabbata ba faqala la a'rifu yace ban san shi ne wa qissatul hasan wal husayn radiyallahu anhuma hadithun wahid kissar dai hasan da husaini wacan ta gabata hadisi ne guda ɗaya wannan kuma wani hadisi ne daban wannan yana mana girman tawalu irin na malaman salaf su al-imamu ahmad su al-imamu malik ibnu anas rahimahumullah sun saba da faɗan ban sani ba sa jin nauyi ba sa jin girman kai ba sa ganin sun san komai ba su taɓa iddayin su san komai ba jama'a kuma Allah bai hukunta wani ɗan adam ya san komai ba ballantana ha a ce wai akwai wani mutum wanda idan bai san wani hadisi ba to wai ba hadisi bane hatta ibnu taymiya da ake cewa duk wani hadisi da ibnu taymiya bai san shi ba hadisi bane zabi da kanshi ya ce wannan mubalaga ne dan nuna kaiwa matuƙa ne amma ba haƙiƙa bace babu wani mutum da ya ihata da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa hatta a cikin sahabbai waɗanda ma suka lazimce shi kamar su Abu Huraira kamar su Aisha kamar su Jabiru kamar su Anas Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Amr dan As waɗannan jigajigan sahabbai da suka fi kwayar riwaya Abu Huraira da kanshi sai a faɗa hadisi sai ce ni ban ma san wannan ba yana cikin Bukhari da Muslim cikin tarihinsa guda nawa ya ji agun Amr dan As agun abdullahi dan amur dan as guda nawa yaje agun ibnu abbas da sauransu haka nan manya manyan sahabbai da suka musulunta tun farkon farin talatale su abubakar su umar su eh, ainihin zubair dan awwam su abdurrahman dan auf da sauran abin nan asabiqun alawwalun su ma suna da sunan da ba su sani ba to ballantana kuma waɗanda ba su zauna tare da manzo Allah irin wannan zaman ba ko dai basu musulunta da wuri ba ko kuma bayan sun musulunta sun koma garuruwansu ko kuma sun shagaltu da jihadi ko kasuwanci ko wani abu makamancin haka to ballantana kuma na bayansu in ya zama su da suka shaida abin ba su haddace duka ba to ina kuma ga na bayansu sai an haɗa su ne gaba ɗaya sahabbai sai a haɗa riwayoyinsu gaba ɗaya sai a tattara sunnar to haka malaman bayan su ma sai an haɗa maganganunsu gaba ɗaya da ruwayoyinsu nan sai a haɗa sunna babu wani malami kowaye da za a ce shi kaɗai ne malamin sunna ko kuma in bai faɗa abu ba a bi wannan daga cikin maguzanci da ya zo cikin musulmai daga baya maguzanci ne wannan ba addinin Allah bane jama'a ma'anan maguzanci shine a rike wani abu guda daya ai tabin shi gargajiya ba a canzawa ina fata mun gane da kyau jama'a sannan abin da kai ci kuma sai a samu da sunan malanta ake faɗan wannan da a ce jahili ne suke faɗa ma da sauki dan jahili dama shi ba wata tsiya bace a cikin mutane bai da bai da stick ba shi da ta cewa dama don amma ya zama da sunan malanta ne da sunan fatawa da sunan shehantaka da sunan mujaddidi ko da sunan mufti ko da duk wani suna ko wani mukami na malanta yake wannan to shine a adha min tilka wa amar shine abu mai daci kwarai mai ban tsoro da tashin hankali a takeice kaji dai al-imamu ahmad ibn hanbal wanda imam ne na sunna wanda musnadinsa ana cewa in bayan musnadu baqi ibn makhlad da ake tunanin ya fi na kowa girma a cikin masanidu to Imam Ahmad Musnad ɗinsa wanda gashi na an buga shi akwai shi a ko'ina a duniya da ta hakiki mai kyau Imam Ahmad eh, Musnad ɗinsa na tattare dukkanin a ainihin wato sunnoni na manzala su sallallahu alaihi fil jumla na ainihin wato riwayoyin sahabbai amma ka je ce ga wani hadisi wanda bai sani ba kuma an sha mishi fatawa irin wannan ya ce ban sani ba haka al-Imam Malik ibn Anas kamar da duka a cikin tarihinsu haka duk wani malami wanda ya sa abin da yake yana daga cikin alamar wautan malami ya zama malam na san komai ko komai da ruwanka wanda komai ya sani Allah ya gafarta mala albani namu rahimahullah yakan ce ah, jahilci ya haifi ilimi sai an tambayi mutum alga ta malam me kaza sai ya ce ban sani ba ko kuma ban taba karantawa ba amma dai kaza ne kaga bayan ya itirafi da bai sani ba sannan kuma sai ya bada fatawa to wannan nan kasa ake yin wannan saboda kasa ce maftuha ala misra'iha Najeriya is a special country wato kasa ce ta musamman ta kowane eh, yanayi ka kalle ta eh, saboda ba kasa ce irin ta ko ta sauran mutanen duniya ba kamar ba a wannan karnin muke rayuwa ba yadda muke abubuwan to anan ne kawai ake irin wannan kuma mutane su ta faɗan abin da suka ga dama su ce addini ne su ce ilimi ne amma kaji wannan malami imam ahmad jama'a ya ce ban san wannan hadisin ba ban san wannan mutumin ba ban kuma san hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba wannan kuma bai nufin wai dan kai yau kana dan wani tatsitsin ka ka karanta wannan hadisin ka ji cewa kai ka san shi sai ka fara murna ka san wani abu da Imam Ahmad bai sani ba sana ka fara tunani ka fi shi ilimi wannan tunanin shi kanshi alama ne cewa akwai aljani a kanka ina fata mun gano wannan bai kamata ma wannan ya bi cikin kwakwalwar ka ba indai kana da hankali indai ba kana shaye-shaye ba bai kamata kwata-kwata ya bi cikin tunaninka ba Imam ahmad ibn hanbal kenan imam ahlus sunnah wal jamaa rahimahullahu rahmatan wasi'a malam ya ci gaba da cewa to amma dai a takaice hadisin tabbatacce ne kamar yadda muka ji ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da yake al-Imam bukhari da wasu malamai suka ce mursali ne saboda Yazid ibn Abdin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bai riski manzon Allah ba amma sayyar riwaya shine ya riwaya ne daga babansa wanda shi kuma sahabi ne radiyallahu anhu ah, shi abdul muzanni din kenan malam yace asani abu na biyu annaha min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallama cewa kuma a aikace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wa hadithu shatayn min qawli a aikace yanka. in mun cewa a aikace yayanka daya a sorry eh, a aikace yayanka daya amma a magana yace a yanka biyu wa qawluhu amun wa fi'luhu yahtamilu al-ikhtisas idan manzo Allah ya bada umarni to wannan umarnin shi za aiki da shi idan yayi wani aiki da a zahiri aikin bai yi taliyin bai tafi tare da yanayin umarnin ba to aikin na iya daukan tawili a usulance amma magana ba ta iya daukan tawili da za a gabatar da maganar sa akan aiki alqawlu muqaddamun alal fi'l da sai a nemi mafita game da aikin cewa to ta yiwu kamar da aka kawo wacce mafitar ta yiwu riwayan na nuni zuwa ga ragon da yake shi ya bayar banda ragon da iyayen suka bayar ta yiwu a daidai lokacin dama iyayen talakawa ne shi amma zala sai alaihi shi ma ba mai wadata ne da yake da dukiya ba man sayyidina Ali da Fatima suna daga cikin talakawa a cikin sahabbai ba su taba rayuwa rayuwa a cewa rayuwar wadata da irin holewa haka ba tsawon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi haka sai a ɗauka ta yi uzurin shi ne ba su da shi ne a lokacin amma dai wanda da yake da wadata to wajibi ne yanka biyu ga ɗaya na mujidin malam ya ce a salisu fuska ta uku annaha mutadamminatan mutadamminatun li ziyadatin fa kana al-akhdhu biha aula wannan riwayar ta zo cewa rago biyu ta zo da ƙarin riwaya ta zo da wani ƙarin ilimi kaga kuma ziyada makabula ce kamar da kuma ta zo da ƙarin ƙofar lada ƙari ne na ƙofa ta ibada da haka sai ya ɗauki aiki da ita an rabi'u fuska ta hudu annal fi'ila dullu alal jawaz wal qawlu alal istihbab wal akhadhu bihima mumkin cewa aikin da manzon Allah sallallahu alaihi yana yanka rago guda gayar abin da ke nuni zuwa gare shi shine halarci idan ya karfin ka kenan shi kuma maganar da ya ce a yanka biyu na nuni izuwa ga mustahabbi abinda aka fi so shine biyun wal akhadhu bihi ma mumkin kuma zaka iya riko da su duka guda biyu fala wajha li ta'til ahadihima da babu dalili akan a ce hadisan suna karo da juna balantana a ce daya ya buge daya al khamis na biyar anna qissata dhabhi anil hasan wal husaini kanat ama uhud wal ama a wal ama alladhi ba'dahu cewa kissar yanka wa Hassan da Husaini dabba aƙiƙa rago ragon nan ta faru ne a shekarar Uhudu da kuma shekarar da ta zo a bayan Uhudu wa ummu kurzin sami'at minan nabi sallallahu alaihi wasallama ma rawatu amal hudaybiya sanata 60 ba'da dhabhi an al-hasan wal husayn qalahu an-nasa'i fi kitabihi al-kabir hajo ta fa'ida kuma ita kuma wannan ummu kurzin din nan ta ji wannan hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta shida shekarar da aka yi hudaybiya bayan wancan abin ya faru da kamar shekara uku ko kamancin haka haka imamu nasa ya faɗa a cikin ainihin wato littafin shi babban shine ainihin wato sunan lukubura ta limamu nasa'i ba musta ba din ba to kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa in ma har an kasa hada su to a iya tafiya zuwa ga nasakh a ce wannan na rago biyu ya share wancan to ba ma za a kai ga wannan din ba har yanzu as-sadisu abu na shida anna qissatal hasani wal husaini yahtamilu an da biha bayanu jinsil mazbuh yana iya yiwuwa kuma ya zama labarin nan na yanka ma Hassan da Husaini tana bayani ne akan jinsin abin da aka yanka ba akan adadi ba wa annahu kibashi la taksisu bil wahid yana nufin raguna ne rago mai kaho fari mai farin jiki ba akuya ba shi sai sai ce kabshan kabshan rago ba bayani akan adadi cewa kwaya ɗaya bane kamar qalat Aisha kamar da Aisha take cewa baha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annisa'ihi ah, ah, baqarata wa kunna tis'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka matan shi saniya kuma su tara ne wa muradu hal jinsu la takhsisu bil wahid tana nufin ko eh, jinsin dabba da aka yanka musu saniya ce ba ba jinsin ba adadin dabbar ba ba wai su tara an yanka musu saniya ba mun ji wannan karatun a baya ko wani daga cikin hudun da za a iya ainihin wato a daukan wannan fuskar misali kaddara misali mutane ne da yawa suka tafi biki idan da ake diban jiki dinnan saboda rashin aikin a tafi biki har wani gari kana cikin tafiya mota takwas ce misali ko bakwai kuna cikin tafiya an kai waya da wani kana ce mishi ga mu a hanya ina za ku je ai muna mota ne muna mota ne za mu je buki wannan bai nufin mota ɗaya ce kana nufin jinsin abun hawan a me kuka je kasuwa ko a me kuka je bikin a mota muka je ina fata mun gane wannan haka haka ce ga motar ɗaukan amarya bai nufin mota ce kwaya daya ta yi motoket ne jeren gen motoci ne su da haka an ana faɗan jinsi ba a itibari da ifradi don ya bayyana adadi kuma wannan abu ne tabbatacce a cikin ainihin harshen larabci da haka akwai yiwuwar ya zama waɗannan masu ba da labarin suna ba da labarin ne alhalin suna tunanin kowa ya san cewa ana yanka wa ɗa namiji dabba biyu ne amma nan bayanin jinsin dabba suke musamman da ba a ce kabshan wahidan ba aka ce kawai kabshan kabshan wallahu alam as-sabiu anna Allah subhanahu faddala zakara alal 'ala untha Allah subhanahu ta'ala ya faddala namiji akan tamaci kama kala kamar da Allah yake cewa laysa zakaru dhakaru kal untha Allah ne da kanshi ya faɗi wannan yace namiji ba kamar tamace bane akwai maganganu da malamai suka yi sosai game da fassarar wannan me yasa ba a ce walaysal unsa zakar ba domin mahallin bayanin shine daidai sa'ad da ita uwar annabi uwar maryamu tukunna ko ta haifi ta yi bakance cewa tana so ta haifi ɗa namiji ta ba da shi sadaka ga Allah ga masallaci na baitul maqdis ta hidima da Allah ya tashi kuma hikimarsa sai ba ta mace shine take cewa inni wa ba'atuha unsa walaysa zakaru kal unsa bata ce walaysa unsa kal zakar ba wanda a bisa tunani irin namu na halittu yan adam da kamata ya zance ya zama ka a ce ai kuma mace ba ta yi kama da namiji ba to amma sai aka juya aka ce namiji bai kama da mace ba domin a wajen kwatance mushabbahun yana gaba da mushabbahun bihi shine asali to aka ce walaisar unsa kan zakar zai bayi zuwa ga cewa to mace na samar da namiji kenan shi ne ma asalin fasara ko mun gani dan in ka ce in ka cire idan ka cire din ka ce azzakaru kal unsa to kaga zai canza magana to amma in ka in ka sa na a ka ce walaysa zakaru kal unsa kora kwatancin na nufin akasin haka al unsa kal zakar sai zama unsa shine mushabbahun to ana so kuma ya zama a sifal jami'a bai na bainahuma aufa wa azhar fil shabbahi bihi filmu fil mushabba alasa kun gane wannan wannan <laughs> eh? to don haka Allah ya ce walaysa zakaru kalunsa namiji ai ba irin mace ba ne namiji yana gaba da mace wannan hukuncin Allah ne jama'a duk wanda ya ce ba haka ba ne ko mafi karancin magana a ce fasiki shine yana ja da magana Allah ya kamata kowa ya san wannan Allah ne da ya halicci mutane ya ce namiji ya fi mace da aka duk wani ihu da mutane za su yi a duniyan nan ai ana cutar da mace ana mai da ita baya ana kaskanta ta ƙoƙarin a ce wai sai an ba su amsa an gamsar da suna cewa wai abin da ake ba cutawa bane shi kanshi ba daidai bane ya kamata mu gane wannan ba daidai bane jama'a Allah bai taɓa cutar da wani halitta shi da ya halitta sawun namiji ne ko mace amma yayi ka'idoji na rayuwa natural laws wadanda a kansa Allah ya gina wannan duniya da waɗannan halittu wadanda tun daga kan dugon maniyin da ke halittar namiji da na ɗa mace ba iri da bane da na ƴa mace ba iri da bane wannan tabbataccen abu ne a bincike na kimiyya karfin gudun su ma zuwa wajen shiga mahaifa daga sanda Allah ya halicce su daga jikin sulbin uban idan namiji ne za a halitta irin ƙwarin asalin wato kamar ka ce madda ta farko ta halitta kenan ko jin na farko na halitta ƙwaya halitta ta farko chromosome ɗin ba ɗaya ba suke ba wanda dai sun kimiyya san wannan tun daga nan ba ɗaya suke ba kuma gashi na aikata ana ganin ba ɗaya ba ne in an tashi wani rashin hankali ne kawai sai a ce a mai da maza kamar mata su ko matan sun rudu tun da kafirai ne kawai suke wannan hayaniya har an samu musulmai daga cikin wanda suka yi karatu a hannun kafirai ko wanda suka yi a hannun wanda suka yi a hannun kafirai nan yanzu musulmai ne suke suke bayan wannan abin tun mata ne isu isu suke goyon bayan wannan abin har maza ma sun shiga cikin wannan hoton yanzu gaba ɗaya an rikita mutane matan musulmai sun gama rikicewa da wannan mugun tunanin musamman ƙasashen larabawa fiye da nan mu na baƙaƙen fata an fito da mata waje an sa su cikin abubuwa na rashin mutunci an kawo su mace ɗan sanda ka ga mace tana ba da hannu ita ce yellow fever mace soja duk wannan ba yakin mata ba ne me ya hana mata su dinga zuwa suna suna suna gyaran kwata suna kwasa kashi sai su ma sai an sassa cikin sana'a kwasa kashi amma da zaran sun ji za a raba mukamin kwamishinoni ko za a bada mukamin kantomomi ko admission ko za a raba kaza sai su daga murya suna cewa wai sai an ba su kota din kamar su wasu halittu ne can daban haka suke wannan hayaniyar da zaran an zo za a yi siyasa ha akwai jam'iyyar mata ta ce wai ga kujerun mata ga iya kujerun mata duk wannan tafarki ne na yahudu waɗanda kuma Allah ya mana bayanin cewa abokan gaban mu ne bai kamata muna biye musu akan batar su da barnar su ba haka ina baiwa kaina shawara da sauran ƴan uwa musulmai mu fita batun cewa sai mun gamsa da kafirai akan cewa musulunci bai zalunci mata ba dan ba za su gamsu ba amma mu mun gamsu tunda haka Allah ya yi Allah ne ya kuma gashi Allah ne ya faɗa nasi ne cewa walaysa zakaru kal unsa namiji da mace ba iri ɗaya bane akwai hatta namiji da namiji ba iri ɗaya bane ba kowanne namiji da namiji iri ɗaya ba akwai inda halittun Allah suke zama iri ɗaya a bisa tsarin Allah da ya akwai kuma inda suke bambanta sai a bar su inda yayi su daban kowanne ya aje shi a matsayin shi inda yayi su iri ɗaya a sanya su iri ɗaya kar a fita daga sunnonin da Allah ya tsara halittunsa yace wa muktada hada tafaduli tarjihuhu alaiha fil ahkam sakamakon haka Allah ya ya ainihin karkatar da wato namiji akan mace wajen hukunce hukunce saboda wannan ainihin rashin iri ɗayan kuma saboda kasancewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في shahada. shari'a ta zo da sanya namiji ya zama kamar mata guda biyu a wajen shaida Walmira ya zama kawai mata guda biyu a wajen gado waddiya da wajen diya fa kadhalika ulhikat al aqiqatu bi hadhihi al akam haka aka sanya aqiqa ita ma a cikin wannan hukunce hukunce bar mu ji wani ƙarin batu da ya fada a irin nan a irin wannan magana a cikin littafin nan na tufatul maududi kafin lokaci ya kure da yace hadhihi qa'idatun qa'idatu shari'a fa inna Allah subhanahu fadala bayna adh-dhakari wal unsa waja'ala al unsa alan nisfi min zakar Allah subhanahu ta'ala ya shi ya sanya mufadala tsakanin namiji da mace ya kuma sanya mace ta zama rabin namiji fil mawarisi waddiyati washahadati wal itiqi wal aqiqati haji yace a wajen gado a wajen diya a wajen shahada a wajen yantawa da wajen aqiqa kama rawahu tirmidhi wa sahahu min hadisi abi umama ta annabi sallallahu alaihi wasallama ayyuma mri'in muslimin a ataqam ra'an musliman kana fikakahu minan nari yujzi'u kullu udwin minhu udwan minhu duk wani mutum da ya yanta wani mutum musulmi daga bauta to wannan da aka yanta zai zama shi kuma zai yanta wancan daga wuta kowace gaba ta yanta gabar maulan nasa mai gidan nasa wa ayyu mamri'in ataqam ra'ataini muslimataini kana tafikakahu minan nari yujzi'u kullu udwin minhuma udwan min haka duk wani mutum da ya yanta wasu mata guda biyu daga bauta zuwa dayautaka to za su zama mushi ceto daga wuta kowane gaba guda biyun kaga hada gaban mace ta daya da mace ta biyu za a samu gaba biyu ko to wannan gaba biyu za su cece shi a wuta a madadin gaba daya ta namiji ma'ana hannu guda daya na namiji to hannu biyu na mata kafa daya kafa biyu ido ɗaya ido biyu haka kowace gaba da gaba biyu wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam At-Tirmidhi ya fitar da shi da haka babu wani ainihin wato ko kwanto ko wani kai kawo game da game da ainihin cewa wai namiji bai fi mace ba eh, kai namiji ya fi mace jama'a wannan shine aqidan ina fata mun gane wannan Allah ne kuma ya faɗa kuma fifikon ba zalunci bane Allah ne da ya halicci mutane shi ya ce haka ya kamata a yi kuma hakan yake aikace wanda suke karyatawa suna karyatawa ne kawai idan sun zo yin zalunci kamar yadda muka yi kwatanci misali yanzu me yasa mata ba sa fitowa su ce sai an yi da su a cikin ayyuka na wahala sai inda ake samun romo sannan za su ce wai su ma sai an ba su kwata su me yasa ba su fitowa su ce a ayyuka na wahala da su me yasa ba su fitowa wajajen fitintunu da bala'o'i yanzu mutanen da aka kashe a sanadiyar boko haram yakin boko haram ɗin ka ji an kashe wata mace soja ba a kai mata sojoji fagen fama fa mai suke yi masinja suke yi a awari idan akwai wani oga tunda sojoji su ba sa aiki da civilian komai nasu sai dai soja to sai a aji wata mace ita ma wai soja ce ana kyaran kararrawa ta shigo ta kawo ti ko ta je ta dauko wani fayil aikin da suke kawai kenan ba za ka ganta tana tana bakin daga ba ina fata mun gane wannan kuma yanzu matarka in ta ga kadangare a ɗaki ta maka waya da kake ka taho amma an jima kuma sai a ziga ta a ce wai matsayin kuɗa kadangare wannan ta gani sai ta kasa ma ta kasa bacci ranar ce ta mafarki ta ga kadangare ya kamata mata su san matsayinsu jama'a eh haka ne fa da ka zo kayi wannan wani abu na ƙarfi sai ba ku ganin mu mata ne anan wannan duka yahuda ne suka kawo mata irin wannan fitintunin wallahi suka fito da su waje za su lata musu rayuwa turawa da suka yi wannan abin yanzu ya gama damun su jama'a kasashen turawa da suka kai matuka wajen sanya wa mata wannan mugun tunanin jamus italiya da makamantansu yanzu sun fi kowa shiga cikin matsala game da sun canza gaba ɗaya filosofin rayuwa da filosofin family family hudin su gaba ɗaya canza to sun kawo larabawa shi yanzu kan kasashen larabawa Misira, suriya iraki da waɗannan ƙasashen na fa'is ɗin nan irin malaysia singapore da makamantansu za ka ga komai mata suke mata su ne malaman makaranta su ne lecturers a university su ne 'yan sanda su ne ma'aikatan banki su ne ma'aikatan kotu su ne alƙalai duka sun mamaye mukaman maza kuma wannan abin da yake jawo yana jawo matsala tattalin arziki a cikin al'umma saboda su mata duk mace ta samu dukiya to nata ne amma duk namijin ya samu to ya samu ne da ita da ƴaƴanta da jikokinta da surukanta da duka ya samu da su ita kuma duk in ta samu to nata ne wata ma ta sai magi a cikin kudin kudin ta sai ta ga maka an biyo ka kudin magi fa ko da baka ci abincin ba a ce baka maganin haka miya <laughs> za mu saurara anan sai Allah ya kan maku mai zuwa na'am eh sallah bata inganta ba mace ta yi wa maza jam'i har a yi sahu maza da mata bata inganta ba ba daidai ba ne wannan bai nuna kuma bai halasta mace ta limanci ba mace ta yi limanci a gidanta ko a wani wuri da ta kama sai ita din amma bai halasta ana ta limamiya ratiba a masallaci ba maza bai taba sa limamiya mace ratiba ba sabai ba su saka ba ga kuma malamai a cikin sabai su Aisha da Ummu Salama da Hafsa da makamantansu amma in ta kama kamar yadda Ummu Waraka take mutane a gidanta ah, yadda al abu Abu da ya rawaito to wannan ya halasta a cikin gidanta ko a wani wuri amma ba a masallaci ratibi ba kuma in za a yi ba za a yi sahu maza da mata ba za a yi sahu ne na maza a gaba sannan na mata a baya kuma babu laifi ya zama tana nesa da su yadda ba za su iya zuwa kusa da jikinta ko makamancin haka ba ya zama an dan ƙara faɗin sahun ko makamancin haka wallahu alam karanta littafin as jarrar na al-imam shaukani da ibn eh, hazmi a cikin muhalla na'am kashi mai ne malam na'am na'am na'am haka shi ya kamata idan an haifi yan biyu amma namiji ɗaya mace ɗaya sai a yanka marago rago tinkiya to dabba biyu dai kuma wani iri ne dabba biyu ga namijin dabba ɗaya ga macen babu laifi ba laifi ya halasta haka Hassan Hassan shine babba Al-Hassan ibn Ali shine babba ga Husaini na'am assalamu alaikum warahmatullahi